العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه احتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah kamu yau ashirin da bakwai ko? ashirin da bakwai ne ko da takwas ne ashirin da bakwai ko da takwas ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu talatin da tara kuma yau sha uku ga watan bakudu miladiya dubu biyu da goma sha takwas a wannan masallaci na mu jami'u shekhu talhatar salafi rahmatullahi domin ci gaba da karatun hadisi na mako-mako kamar yadda aka saba kamar yadda aka sani mun kammala karatun littafin indatul ahkam min kalami khairul anam na العلامة المحدث عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجماعي عليه kuma kamar yadda muka yi alkawari insha Allah ta'ala za mu shiga sabon littafi shine التجريد الصريح لأحاديث الجامع sahih wanda ake ce masa muktasar sahihin bukhari na babban malami al'imamu zabiri rahmatullahi alaihi kamar yadda muka saba kusan duk littafin da za a karanta akan masa shimfiɗa to da izinin Allah kafin mu shiga littafin kai tsaye akwai 'yar shimfiɗa da za mu gabatar a game da shi littafin da kuma mawallafinsa wanda wannan shi ne manhaji da ya kamata a bina ilimi domin karantar da kowane littafi za a karantar. a san waye ya rubuta shi sannan a san mai littafin mai manufar malamin da ya rubuta littafin akwai mukaddima da muka yi ita ce muka ce tuhafu a tarjiyar littanhili ala dirasati tajridis sarish ta ƙunshi akwai mukaddima akwai hadafin kitab manufar littafin akwai tarjama tusahidin kitab wato takaitaccen tarihin shi malam da ya rubuta littafin ko kuma ya iktisarin shi littafin sannan sai shurufin kitab sharhuhan da aka ma littafin sannan akwai manhaju tadrisil kitab sai kuma mu manhajin da zamu bi insha Allah domin karanta da littafin sai al-khatima muqaddima take cewa alhamdulillahi alladhi sahhala subul al-ilmi yabo ya tabbata ga Allah ta'ala wanda ya sauƙaƙa hanyoyin ilimi lirrajibi na ga masu kwaɗin ilimin hanyoyin ilimi Allah ta'ala ya sauƙaƙe su والصلاة والسلام على رسوله الذي عنار الجرب للثالثين المتفقهين sannan Allah ya salati Allah ya aminci ga manzansa wanda manzan nan shine wanda ya haskaka hanya lissaliki na ga mabiya المتفقهين بعد صنف فهم فكه المسلمين وعلى آله وأصحابه هو صحبه ألا يتلاتي باين يام النبي صلى الله عليه وسلم تو يما إيالن جدنسا وصحبه دقم صحبنسا المحدثين الأولين وند سوني مالمان حديثي نفرقو إيالن جدن عن نفس السمد صحبنسا سوني مالمان حديثي نفرقو wal fuqaha as-sabiqin kuma sune magabata masana fikihu dukkan wani masanin fikihu to sahabban annabi sama da alayansa sune magabatansa wa ala kulli man sara ala nahjihi واحتجى بسنته إلى يوم الدين sannan Allah ya biyan da salati dai da dukkan wanda ya kasance ya bi tafarkin annabi sallallahu alaihi wa sallam wahtada bi sunnatihi kuma ya shiryatu da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam ila yawmin din har zuwa ranar alhamd wa ba'd bayan haka fa inna kitab kitabal as sahih lalle littafin da ake ce masa as sahih an an ce as sahih shine littafin al-Imam al-Bukhari wanda aka fi sanin sa da sahih al bukhari lil Imami Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari na babban malamin hadisi al’imamu Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, alaihi rahmatullah, min abdalil kutubin talakat al’ummatin islamiyya ta bin abu. Lallai sai al yana da daga cikin littafan da al’ummar musulunci ta karɓe su bin abu ta hannu biyu. Wa a taƙadat ma fiha sannan kuma al'ummar musulunci ta kudirta abin da ke cikin waɗannan littattafai irin su sahihul bukhari wa amilat bihi kuma ta yi aiki da abin da littattafan suka kunsa bal huwa asahhu kutub bal huwa kitabin ba'da kitabillah kai sahihul bukhari ai shine littafin da yafi kowane littafi inganci bayan littafin Allah bittifaqil ulama'i alladhina atau ba'dahu malaman da duk suka zo bayan Al'imamul bukhari sun tabbatar da cewa huwa asahhu kitabin kitabin la. littafin da yafi kowanne inganci bayan littafin Allah al to sai sahihul Bukhari duk da an samu wasu malamai da suke gabatar da Muslim amma malamai suka ce sun gabatar da Muslim ne a bangaren tsari ba a bangaren inganci ba kama ashara ila zalika al-Imam as-Suyuti rahimahullahu ta'ala في ألفيته الحديثية بقوله كما يدعى العلامة السيوطي رحمة الله عليه ينوني زوا بحكا الاتاف سنة حديثي وألفية وأول الجامع باقتصار على الصحيح فقط البخاري ومسلم من بعده والأول على الصحيح على الصواب في الصحيح أفضل وشيني هيك سوى ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكم yake cewa wa awwalul jami'i bi iqtisal farkon wanda ya fara rubuta littafi ya sa ma kansa ka'ida ala sahihi yace ba abin da zai sai shi ya fara rubuta littafi ya sa ma kansa ka'ida cewa duk hadisin da zai kawo da isnadi to sai ya inganta sai ce wa muslimun min ba'dihi sannan muslim ya zo bayansa wal awwalu ala sawabi fi sahihi afdalu amma na farkon wato sahihul bukhari a maganar da ta fi gaskiya to ya fi muslim ba littafin da ya kai sahihul bukhari inganci bayan littafin Allah daga alqur'ani to sai sayyul bukhari wa kitabu khudima alkitabu khidmatan an masa hidima ta hizma takadu tadda'i kai har za ka iya cewa annahu lam yukhdam kitabun fi islam kama khudima sayyul bukhari za ka iya cewa ba littafin da aka masa aiki aka masa hidima kamar sayyul bukhari in ka ba ba za a ce kai karya ba ma baina mustadrikin alaihi akwai wanda masa istidraki istidraki shi ne ya ce ai hadisan da suke ciki da wasu hadisai da ya samu su ma a kan sharɗin al'imamul bukhari da suke kal'imami alhakimin mai saburi kamar yadda al'imamul hakimin mai saburi ya yi ya sa ma littafin su suna al-musulun da sahihai Wa ومستخرج عليه كالإمام أبي al الإسماعيلي da kuma wanda ya masa istikhraji shi ma istikhraji musalahi ne na malaman hadisi kamar al abubakar al-isma'ili wa muntaqidin akwai wanda ya ware wasu hadisai a cikin Buhari ya ce shi a wajensa ba su inganta ba shine yanke qadi ya soki wani abu daga ciki shi na limamu musu yake cewa wanta ƙadu alaihi ma ya tsira fa kam na rana wahu ma na tsira sai an samu wasu daga cikin malamai da suka an soki wani abu daga cikin sahih bukhari suka ciro wasu hadisai suka ce ba su inganta ba hawa kan imam ad-dara qutni kaman babban malamin hadisi al-imam ad-dara qutni ya fitar da wasu hadisai a cikin sahih bukhari yace shi ba su inganta ba kaga dai duk Buharin ake ma aiki wa Sharifi sannan da wanda ya yi matsayin bukhari sharhi wa ma wannan bai da iyaka shuruf na sayyul bukhari sun fi ɗari biyar sharhi sharhi da aka masayin Buhari sun fi ɗari biyar tun daga irin nasu ibn ibnu battal a matsayin malaman farko farko da suka masa sharhi kayo ka dawo baya baya irin su al-imamu ibn hajar ka dawo al-imamu da al-imamu nawawi ka dawo irin su al-imam ibn rajab al-hanbali ka dawo irin su al-imam ibn hajar al-asqalani ka dawo din su al-imam al-aini badruddin ka dawo abu zakariya al-ansari da ga sunan malamai da yawa shuruh na sayyid al-bukhari ba su da iyaka Wamuktafin akwai kuma wanda ya yaƙayta sayigun Bukhari, ya raira Hadisan ya zaɓo maka wasu takaitattu sannan kuma ya goggoge ifnajinsu nan ka iya haddace su. Kan imamins ɗabibi, amma alimamin ɗabibi wanda za mu karanta littafinsa insha'Allah. Wamuntakin akwai kuma wanda ya danyi tsakure, shi tsakure ba irki sare wasu hadisai takuro a cikin sahih bukhari ya rubuta littafinsa kamar wa al-imami abi jamrat al-andalusi kamar babban malami al-imam abu jamrat al-andalusi yana da littafin sa ya samu suna mukhtasar sahih bukhari amma malamai suka ce ba ikhtisari bane intiqai ne eh, wani abu ya takuro sannan bayan ya rubuta wani ya tsakuro hadisan ba su ta ɗari hudu da wani abu ba sai ya zo ya masa sharhi ya sa suna bajjatun nufus ya sharhi sharhin nasa sai ya yawa ya zama manya-manyan mujalladai guda biyu wa mustanbitin sannan akwai wanda shi kuma iskin baɗi ya ɗauki wasu hadisai alal abuwa sai ya rika istinbatin wasu hukunce-hukunce da hikimomi na shari'a a ciki kal'imami sukairi bi kitabihi da littafinsa da ya rubuta ya sa masa suna al wa'aziyya fi sharhi ahadisi khairil bariya min sahih bukhari littafi ne mujalladi guda فجزى الله كلا خير ما يجزي به خدام دينه الله يساكا ما دكانن سو ابن da yake saka ma wanda suka ma addinin sa hikima wa warithi tarikati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam sannan Allah ya saka musu da alkhairi irin sakawar da yake ma waɗanda suka gaji gadon aljibin sa gadan annabi zama shine ne shine ilimi hada bayan wannan kenan ومن أحسن الخدمات التي قدمت للجامع الصحيح بجتم في كاو جدمو من دعك صحيح البخاري مختصر العلامة الزبيدي أقول التاف مختصر العلامة الزبيدي نام كينا الذي سماه التدريد الصريح للجامع الصحيح لأحاديث الجامع الصحيح يسامى سناع التجريد الصريح غيرها وتتك أتيلي لأحاديث الجامع الصحيح لحديث الجامع الصحيح الجامع الصحيح زام جيش كتل سنة لتام الصحيح البخاري أجابا إن شاء الله كما في مقدمته كمن يدى يقضي أسهم مقدمة وقد أجاد التجريد حقيقة يا توتة والنغي هي يدي وأحسن الاختصار كما يا توتة تبس ومن تدعي تصيح البخاري ليه حيث أماط التكرار domin ya kau da dukkan maimai a cikin sayin bukhari akwai al-imam bukhari fiqhun da yake sanya koya maka a cikin hadisin sa a cikin littafin sa sai ya maimaita hadisi su ɗari sai ya maimaita hadisi su ɗari kowace maimaita yana nufin akwai fiqhun da yake sanya fitar maka to shi al-allamatu jadidi in ya kawo hadisi su ɗaya to baya sake nana tashi ka riga ka san shi a baya ai وأظهر براعة الاختيار sannan kuma al'imamu zabibi ya nuna ƙwarewarsa a wajen zaɓe hadisan da ya zaɓo ya saka mana a cikin wannan littafin nasa da muke son mu karanta fa ja alkitabu murattab al-abwa sai da littafin nasa ya zo babin sa a tare wa mujannab al sannan kuma an nisantar da littafin daga tsawaitawa wa sahla al-hibz sannan kuma ya zama ne saukin haddacewa ga ɗalibai fa jazallahu zabidiyya Allah ya saka ma al-imam zabidi da lada babba da ijtihadi wa thawab da mun ijtihadin da kuma tidan da ya a cikin ijtihadin sa sai muka ce walamma qaddara Allah ta'ala lana ikmal tadrisi kitab da al-ahkam a lokacin da Allah ya kaddara mana muka gama karanta littafin عمدة الأحكام للإمام المحدث عبد الغني بن عبد الواهد المقدسي الجماعيلي رحمه الله نظم مالني العلامة الجماعيلي في الدروس المسجدية أجرب سهدأك قباتر وأنا مسلاتي واستبرقنا في ذاك التدريس قرابة عشر سنين sannan in ba a manta ba sai da muka yi kusan shekaru goma muna karanta wannan littafi na ahkam اتفق اختيامنا على هذا الكتاب العظيم بقدر sai muka dace da cewa yanzu abin da za mu karanta shine wanda littafi na muktasar sahih al wato at-tajrid as-sahih na al-allama az-zabidi li nara ma za na'mal domin mu ga me za mu yi a cikin littafi ko mu gama ko ba ma ko wallahi a'lam wa ma nufidu bihi sannan kuma bai za mu iya fa'idantar da al'umma allati hiyal yau mafi a amati hajati al'umma da yau tana matukar bukata ila ma'rifati ahkami diniha domin sanin hukunce hukuncen addininta a wa shari'a ta san aƙidar musuluncinta sannan ta san shari'ar musuluncinta wa mu'amalatan sannan ta sanya ake mu'amala a addinance wa lukan sannan ya ɗabi'un musulunci suke jinyar nabi'i hassasiyati sannan a shigo mata waɗannan hukunce-hukuncen na aƙida da na shari'a da na mu'amala da na suluki daga maɓuɓɓugan hukunce-hukuncen hassasiya waɗanda suke tare-tare wanda babu gurɓacewa a cikinsu wa ruyuni hassafiya daga kuma idanuwar ruwansu wanda suka kasance masu shayarwa hatta ta abu da rabbaha bima sahha min adillati dini har al'umma ta bauta ma ubangijinta da abin da ya inganta daga cikin dalilan addinin ta da wa ta'ala وقد تم اختيارنا لتدريس هذا الكتاب لأسباب مهمة Hakika حقيقة zaɓenmu ya tabbata ga wannan littafin ne saboda sabubba masu mahimmanci daga cikin waɗannan sabubban أولا نفرق إرادة تعليم الأمة مما صح من أحاديث نبيها صلى الله عليه وسلم nufin karantar da al'umma abin ya inganta daga cikin hadisan annabinta sallallahu alaihi wasallam wal kitabu yujibu an hadhihi irada kuma wannan littafin na at-tajrid as zai amsa wannan bukata ta karantar da al'umma abinda ya inganta daga cin hadisan manzanta sallallahu alaihi wa sallam haifu kana ikhtisaran a ashabi kitabin da alqur'ani domin littafi ne da aka ta mana littafin da ku kowane littafi inganci ka cire alkur'ani littafin Allah mai girma wannan shine dalilin farko da ya sa muka zaɓi wannan littafin na a tajridus sarih muka ce shi za mu karanta na biyu. an albari'i da fi hadisi lallai malaman da suka kware a cikin ilimin hadisi yusuna bil bihi suna yin wasiya da cewa a fara karanta wannan littafin qabla dirasati asli kafin a karanta sahihul bukhari in kana son ka fahimci sahihul bukhari to malamai manya-manyan malaman hadisi suna ba da shara cewa kafin karanta sai bukari ka fara karanta a tajridus sari in ka fahimci a tajridus sari lokacin da ka zo aka karanta sai bukari sai ka ji kawai kamar misali eh, dama an riga an barza maka yanzu kawai an yi nikan farko yanzu kawai abin da za a kare tishi za a yi domin ya kara laushi sabanin yanzu za a fara nikan ko ai yana da dan wahala ya fi wahala to suna ba suna wasiya da cewa in dai za a karanta mutum yana son ya fahimci sahih bukhari to ya fara da wannan muktasar din wato at-tajrid as-sarih wala siyama fi misli ad-dirasa al-masjidiyyah al musamman ma kuma a karatun masallaci wanda karatu ne na gabaki daya haisu yakunu mustawa al na mukhtalifan ta yadda ai almajiran da ake karantarwa matsayinsu ya bambanta ba tantance mutane aka yi ba aka ce sai mutum ya cancanta sannan zai shigo ko Allah mutane mabambanta ne suke karatun ma bai na tsalibi ilmin akwai wanda a nan za ka same shi ɗalibin ilimi ne wanda ya riga yi nisa a cikin karatu yana ma da damar da zai ɗauki littafi da kansa ya karanta ya fahimta ya fassara ma kansa wa mutawassiti akwai kuma ɗalibin da yake matsakaici ne shi wa mubtadi'in akwai kuma wanda yanzu ya fara wa mustami'in akwai wanda shi kuma kawai zuwa ma zai iya saurara shi ba dalibin ilimi bane ko ba haka bane da akwai ko masha Allah da akwai to in za a karanta littafin da zai tattara mutane su ji ba a kosar da su ba yanzu idan aka ɗauko sayin bukari ana karantawa da isnadi aka zuwa na bayanin isnadi wani dangadi zai fara yi amma yanzu wannan kai da kaji an ce an abi rabi radiyallahu anhu kala kala qala amma ka ta baki amma da an fara haddasa haddasa nan nan yake na sai ka kyala malamin ya ta haddasa nan shi salisan na uku annal mu'allifa lallai shi malam aljabidi rahmatullahi alaihi da ya rubuta mana wannan littafi sahalal ahadisa ya sauƙaƙa mana hadisan haifu jarradaha min al-atani ta yadda ya cire musu isnadai kama da karafin muƙaddama kamar yadda ya ambata mana a cikin muƙaddimarsa in sha Allah ta'ala za mu gani rabi'an dalili na hudu na zaben mu ga wannan littafin annal kitaba umdatun fiddini lalle wannan littafin madogara ne addini إنه جمع أبواب الدين كلها دومين يتكتب بابك addini duka, كما yushiru ila ذلك اسم أصله kamar yadda littafin sai bukari ke bayyana maka al-imam al-bukhari kamar yadda al-imam ibn hajar rahmatullahi alaihi ya faɗa a cikin hadis sari malamin su ne kullum aka zo ana karatu shi kenan sai ya ce ko in ko Allah ya taimake ni in Allah ya mun gamlakatar in Allah ya datar da ni ina da wani guri babba Shi ne ina son in tattara rayuwa annabi sallallahu alaihi baki daya da abubuwan da manzon Allah sama ya aikata da baki ɗaya a littafi guda kuma in sa ma kaina shar'in ba zan ruwaito wani hadisi ba sai wanda ya inganta kullum malamin sai zo sai ya faɗi wannan magana sai Allah bai cika masa burinsa ba sai Allah ya cika ma almajiri Allah bai cika masa burinsa ta hanyar almajirinsa al bukhari sai al bukhari ko ya ɗauki wannan manufar ta shiga zuciyarsa sai ya fara wannan aiki kaga malamin shi ke da ya kyautar da ita ga al-Imam al-Bukhari dan ba siyar masa yayi ba kyautar masa yayi shi kuma al-Imam bukhari da ya karbi wannan kyautar sai inganta kyautar ya sa ta aiki to da ka sai ya fitar da sayyid bukhari da baki ɗaya rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa sunan littafin nasa al-jami'u sahih al-musnad min hadisi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa al-jami'u sahih matattara ingantacciya al-musnad kuma wadda ta zama tana da isnadi min hadisi rasulillah sallallahu alaihi wasallam daga cikin hadisan annabi sallama wa sunanihi da kuma sunnoninsa wa ayyamihi da kuma abubuwan da suka faru a rayuwarsa shi yasa a sahihul bukhari sai ya fara maka da kitabu bad'il wahyi yana nufin daga nan ne musulunci ya fara kitabu bad'il wahyi yaushe aka fara ma annabi sama wahayi yaushe Allah ya fara ma'anin annabi sama wahayi domin wannan duniya ta canza kitabu bad'il wahayi daga kitabu bad'il wahayi sai kitabul iman daga kitabul iman sai kitabul ilm daga kitabul ilmi sai kuma kitabul taharati abin da ya shafi alwudu kitabu alwudu alghuslu sannan abin da ya shafi as-sala sannan azzaka sannan as-sawm sannan al sannan kuma an sai ka je hajji ma sannan za ka yi aure a wajen Imam al-Bukhari kitabul buyu'i ya ta kawo maka ya ta kawo maka ya ta kawo maka komai yaushe annabi sama ya rasu a cikin sahih Bukhari akwai وسنبين المنهج الذي نسير عليه إن شاء الله في دراسته بعد زام بين حنيا الدزام بإن شاء الله تعالى وذنكرن تدبكاكم ونسأل المولى عز وجل أن يرحم صاحب الأصل البخاري من أبوكم ألا يجب أن الإمام البخاري والمقتصر الزبيدي سبب ألا مدوك تنسكي يجب الإمام الزبيدي وأن شين يتقي تصير البخاري ويغفر لهم كما يغفر تامسوا وأن يرزقنا العلم النافع كما منا غطان ألا يأذر تام إلمي لأنفاني والفهم الماتع سمنا ألا يفهمت يأذر تام تفهمت الدزام جبائي لإتع والعمل الرافع سمنا ألا مدوكتي شركي يأذر تام ينعيك الذي زم مدوكتي إنه ربنا ومعبودنا أي ألا شيني أبنجد المحالد شم بأذر تام ومعبودنا كما شيني أبو بوتم وصلى الله وسلم وبارك baraka ala nabi kirim wa ala ali wa sahbi ajmai wannan muqaddima muqaddima ce muqaddamatul muqaddama ko hadaful kitab to me manufar littafin shi azzabidi من القواعد العلمية المقررة أن لكل daga cikin abin da ya tabbata na ilimi kowane littafi kaga an rubuta to akwai manufar da ta sa aka rubuta littafin ولا يخرج من أهداف التصنيف السبعة فنما نفوفه متلتا في جباكي قدا بقي التي جمعها العلامة ابن عاشور رحمة الله عليه كما يد بجم مالني علامة العلامة تونس وضم من أسد تونس آه، آه، الشيخ آه، الشيخ العلامة ابن محمد الطاهر ابن عاشور رحمة الله عليه ونبجم مالني إذا الله تعالى يشاء وننزمنا na ƙasar tunisiya yana da tafsirin saƙato a tahrir wa tanwir yana ɗaya daga cikin tafsirai mafi tsada a daraja da aka rubuta su a wannan zamanin namu sannan yana da littafai ga sunan da yawa akwai littafinsa da ya rubuta a kan gyara ilimi da sanin yadda ya kamata a koyi ilimi ya sa littafin nasu alaisa subhu bi ta tafiyar bata kusa bane kake gaggawa to shi yana da yake cewa ala fa'laman anna at-ta'alif sab'atu li kulli ladibin fi nasihati khalis لإغلاق وتفصيه مقطع وإبداء حبل مقدم غير ناكس وتركيب منثور وجمع مفرق وتقصير تقويل وتتميم ناكس يتي علاقتين على فعل من كسور علاقتين annat ta'alifa fa sab'atu duk wanda zai rubuta littafi to ɗayan abu abu bakwai yake yi li kulli ladibin duk mutum mai kwakwalwa in nasihati khalisi wanda ya kasance mai tsantsance niyyar ga nasiha dama kana yin talifi ne ai dan nasiha ga mutane nasiha kuma na nufin kana nufin su da alkhairi ne sai za ka ke rubuta littafi ai ba ka rubuta littafi ka zazzagi jama'a hmm? idan kila ko ka zazzagi wasu fasharhu li ko dai ka ɗauki wani littafin da an rubuta shi sai ka ɗauke shi kamar shi kamar kamar fatul bari shahin sahihul bukhari ko <laughs> hada manufa ta farko kenan sharhin littafi wa tasihu mukhti'in ko kuma kai ja ma mutumin da ya kuskure jara kamar wani littafi kamar littafin madarij saliki fi manazili na abudu wa iyyaka nasta'in na ibn al-qayyim ya rubuta shi ne domin yayi wasu gyare-gyare ga babban malami al-allamatul harabi abu isma'il al-harabi ya rubuta wannan littafin dan shi na uku wa ibda'u habrin muqdimin ghayri nakisi sannan kuma sai kai da kanka ka rubuta littafin ka ba wani za ka masharhi ba ba wani za ka gyara ba kawai da kanka ka ga dama a matsayin ka na gwani ƙwararren malami sai ka rubuta littafin ka wa tartibu mansurin sannan sai manufa ta hudu ita ce tartibu mansurin abin da ya ta'ararraba kai sai ka zo ka dunkule shi ka sa shi a waje daya manufa ta biyar wa jam'u mufarraqi abin da ya zama a rarrabe shi kuma sai ka zo ka haɗa shi a waje ɗaya tartibu mansurin jerawa littafi ne amma sai ya zama wancan babin ya kamata ya zo a farko shi sai sa shi a ƙarshe to kai sai ka zo ka jera shi shi kuma jam'un farrakin abin da yake a rarrabe kai kuma wancan na can wancan na can wancan na can sai ka tattaro shi ka sa shi a matsayin littafi ɗaya wanda kusan abubuwan da ake a wannan zamanin kenan sai ga an sa jam'u wa tartib fulan ibnu fulan wa taqsiru taqwil sannan sai ta littafin da aka tsawaita kaga manufar abdabibi ce taqsiru taqwil abin da ya zama mai tsawo ba kowa zai iya ɗauka ya karanta ba sai ka zo ka taƙaita shi wata tunimu na ƙisi sai kuma wani bai gama littafin sa bai ya mutu sai ka zo ka cika sa masa ta tunimu na ƙisin kenan kun ga manufofi guda bakwai kenan ɗayansu ne ake ɗauka daga cikin waɗannan manufofin guda bakwai a rubuta littafi a kansu وهدف الإمام الزبيدي في هذا الكتاب منفر الإمام الزبيدي أو أن اللتاف هو السادس من هذا من هذه الأحداث manufa ta shida a cikin waɗannan manufofi allazi abbar an ibn ashur bi taqsir tatwil wanda shi ne baitin mu ibn ashur yace masa taƙaita abin da aka tsawaita wa bi lugatin ukhra yuqalu lahu wannan manufar ana ce mata a wani yaren iktisarul mutawwali ka takaita abin da tsawaita yare ɗaya فقال بعد فقرات ذكر فيها أشياء ونقل قولا للإمام النووي الإمام الزبيدي أتكم مقدمة سعى باين ياي وسبتو توا يا قام من الإمام النووي سيشي فلما كان كذلك yayin da abin da na faɗi a baya ya kasance kamar yadda yake ahbabtu an ujarri da hadisa min ghairi tikbari sai na so in zama na rairaye hadisan al al-Bukhari da yasa al-Jami' sahih min ghairi tikirari ba tare da na maimaita wa hadisan da shi ya maimaita ba waja'altuha mahdhufatan asanidi sannan na sanya hadisan su zama dukkan goge isnadin liyaqhuban tiwalul hadisi min ghairi ta'abi domin iya ɗaukar hadisin ya zama ya sauki ba tare da an sha wahala ba wa wa idza ata alhadithu almutaqaddim idan wani hadisi ya zo wanda an maimaita shi asbattuhu fi awwal marrati to zan tabbatar maka da shi a tashin farko wa in kana fil mawdi athani ziyadatun idan kuwa naga al-imam al-bukhari ya sake ambatarsa amma kuma akwai wata fa'ida akwai wani ƙari da hadisin ya ƙunsa. fi ha fa'idatun a cikin wannan ƙarin akwai fa'ida zakartuha to zan ambaci wannan zan ambaci wannan ƙara in ambaci hadisin in sake maimaita shi sannan kuma in ambaci wannan ƙara wa illa fala in ko naga babu wata fa'ida a cikin ƙara maimaitawa to ba zan ambata ba kaji yana faɗa maka manhajinsa za mu gani a cikin sa wa qala al-allamatu siddiq hasan khan sai daga cikin malaman da su kuma suka zo suka shi wannan littafin sharhi wani babban malami na ƙasar indiya alƙannuji al-bukhari ya ce wa ƙad wajattuhu matnan jayyidan ya ce hakika na samu wannan littafi na al'allamatu zalili a matsayin littafi ne matani ne mai kyau in fara da fihi bi da jawa'idi ya kaɗaita da rairaya abubuwan da shi al-imam al-bukhari ya zo da su a matsayin ƙari wa tajridan sadidan sannan kuma tabbas rairayewa ce wacce take ta daidai istawa'aba fihi marfu'ati fawaidihi wanda al-imam zabidi ya tattaro madaukakan fa'idojin wannan littafi hatta da zaman rawuna bi uzubati mawaridihi har mashaya masu shan ilimi suka tabbatar da cewa lallai wannan maɓuɓɓugar ta al-imam az-zabidi mai daɗi ce وقطع المبرزون بصحة مطالبه sannan ƙwararrun malamai waɗanda suka yi fice suka tabbatar da ingancin manufarta wa ƙabuli maƙasidihi kuma suka karɓi manufar tasa kamata ya ci bayanu zalika fi ibadati kitabihi shi ma al-imamu Siddiq Hassan Khan yace kamar yadda haka zai zo a muqaddimar littafin libaza muƙaddimar littafi qultu shi'ran sai na waƙe na للتاقم littafin a matsayin yabo na ce abdazzabidiyu husnan nasi wal إذ جاءنا بكتاب جرد مختصر لجامع العالم النهري بالسند عن البخاري ذاك النجم كالبحر كالبدر تجريده عمل في العلم عملاق فتحده ولحفظ العلم والأثر ألغى الأسانيد والتكرار والزيد هذا اختصار مفيد جامع الغرر يا طالب العلم حاول أن تسافنه واحرص على حفظه في الحضر والسفر افهم مقاصده واضبط مسائله واضغط مسائله دقق تراجمه في الفقه والخبر لا تقتلن أخي في درك مطلبه فاقت معالمه في الحسن كالدرر عبد الزبيدي حسن النسق والقصر حقيقة الإمام الزبيدي رحمة الله عليه يا بين كان كان آري والقصر دقومة الحكاوة إذ جاءنا بكتاب دومن يازو zo mana للتاتي جرد مختصر jarbi muktasari wanda aka takaita shi aka littafin nasa ai ya takaita littafin aljami'u sahih ne na al'imamin nihri na babban malamin nan wanda ya kasance al'alimin nihri ƙwararren malami bisanadi wanda ya kasance mai isnadi anin bukhariya ina nufin al'imamu muhammadu ibn ismail al-bukhari za kan najma kalbadari wannan tauraron a duniya wanda ya kai girman wata badari huwa amalun fi ilmi imlaku wannan aikin da al-imam az babban aiki ne da ya taƙaita mana wannan littafi a cikin ilimi fataha ba sai ya buɗe mana hanyoyi da hibzil ilmi domin mu haddace ilimi wal athari kuma mu haddace hadisi al-ghal'atani da ya cire isnadan hadisan wacce kirara ya cire maimaitawa wazzai da ya cire Ha da tisarun مفيد wannan ta'aitawa ce ne fa'idantarwa jami'ul ghuri wadda ta tattaro abubuwa masu tsada ya ɗaliban ilimi ya kai ɗalibin ilimi hawil an tusafi hu yi ƙoƙari ka lazumci karanta wanda littafin wahris ala hibzihi yi kokari ka rika haddace hadisan da ke ciki fil hadari was safar ko kana zaune a gida ko kuma kana halin tafiya ya ifham maqasidahu yi kokari ka fahimci manufofin littafin wabbit masailahu sannan yi kokari ka haddace matsalolin littafin da kifta rajimahu sannan ka zurfafa tunani a cikin yadda yake kawo maka babu buka shine tarajim fil fiqh wal khabari a fikihun hadisi da kuma shi kan shi hadisi la taqsalan na ahi kan ka samu lalaci ya kai dan uwana fi darki matsalabihi wajen riskar manufan littafin faqat ma'alimuhu abubuwan da littafin ya fice da su sun yi zakka fil husni kaddu'ani a wajen kyau sun kai lu'ulu'a ce sun da aka manufar littafin al'imamu azzabidi ita ce ya takaita maka sahihul bukhari hmm? eh, faƙar gabahu ilayhi qala ala ta'kulu haka ya maka ko faƙar gabahu ilayhi qala ala ta'kulu yanzu ya kawo maka shine dafaffe ya ce gashi ka ci <coughs> kai kuma kage yanzu dafa a dafai aka kawo maka da kuma da cokali ya baka da ruwan sanyi da komai ya ce kawai ala ta'kulu ka ci mana tarjamatu sahibul kitab tarjamar al-imam tarihin sa takaitacce al yana cikin malaman da malamai da yawa ba masa tarjama ba akwai mu'asiransa da yawa waɗanda ya kamata a ce sun kawo tarjamar su wallahu alam ban san dalili ba ba su kawo ba a cikin littafansa cikin wanda ne mamaki akwai al-imam eh, al hajar imam na hajar mu'asirinsa ne kusan zamaninsa ɗaya amma bai ambace shi ba a cikin littafinsa da ya rubuta a kan malaman da suka zo a ƙarni na takwas duk da shi zabidi ɗin ya zo ne a ƙarni na tara amma imamu ibn hajar ya ambaci wasu wanda sun ƙarni na tara الدور الثامنة في العيان الثامنة sannan cikin malaman da ne mamaki ba su ambace shi ba akwai al'imam shaukani a cikin littafin su al-badru tsali fi mahatini man ba'da al sabi ya ambace wasu malamai na kaza kasa can can can can amma shi kuma bai ambace shi ba sannan akwai al-imam al-qazwini shi ma yana da littafin da ya rubuta akan malaman da suka rayu a zamanin sa kuma su ma 'yan wannan karnin ne karni na takwas zuwa ƙarni tara shi ma bai ambace shi ba malamin da ya ba shi mahimmanci ya ambace shi ne alimamu sakhawi a cikin littafinsa abubuwan ladin fi a yanin ƙarni tafiya to shi ne ya ambaci tarihinsa da kuma wasu malamai cancanta to waye alimamu zabihi ne wannan littafin namu ismuhu wa nasabuhu wa kunyatuhu wa laqabu matakin farko musan sunansa na biyu musan nasabarsa sannan musan alkunyarsa sannan ko musan laqabinsa na farko huwa ahmad ibn ahmad ibn abd sunansa ahmad sunan babansa ahmad sunan kakansa abd shi kuma abd shi kakan wato al-imam az-zabidi to babansa shi kuma sunansa abubakar ana masa alkunya da abu al-abbas sannan kuma ana masa laƙabi da zainuddin a cikin hudun ne ba ambata ba sunansa ahmad nasabarsa kuma har zuwa kakansa na biyu ɗanan yi ƙoƙari ko an baci kakansa na biyu hmm. alkunyarsa kuma abu al-abbas irin eh? alkunyar shekul islamin taimiyya rahmatullahi alaihi a can sama kuma irin alkunyar sayyiduna abdullahi abdullahi ibn abbas ne abu abbas a cikin sahabbai hmm? mauliduhu wa baladuhu wa mazhabu ga wasu abubuwa uku da ya kamata kuma a sani game da malami eh, yaushe aka haife shi a ina ne garinsu sannan kuma mai mazhabinsa na fikin wulida da shaddata an haife shi a garin sharja sunan garin sharja wahiya hiya baldatun min awaili ardil yaman tana ɗaya daga cikin garuruwan farkon shiga yana liza nusiba ilaiha saboda haka ne ma ake masa nasba zuwa gare ta faqila lahu sharjiyyu ash eh, za a yi mashinun fatha sannan ra'un tana da sukuni wadalika fi sanati ihda an haife shi a shekara ta ɗari takwas da sha ɗaya wa hamdatun nashiri wani babban malami da ya tarjama sa al-imamu hamdatun nashiri yace sanatatnataini sanatatai ashara wa tamanimi'a a shekara ta sha takwas ɗari takwas da sha biyu ba ɗari takwas da sha ba kun ga dai shekara ɗaya to da akwai kaulani akan shekara haihuwarsa ko ya kamata ma ka rika mamakin irin malaman da ne ake aike ai ta bayani a ce garin da aka haife su zamanin su wasu mu yanzu wani zai ka tambaye shi yaushe aka haife shi bai sani ba to su wancan lokacin suna ba wannan mahimmanci sosai wa huwa sahihu kama su ne a lillabbi na din shi ne daidai cewa an haife shi a shekara ta takwas kai ɗari takwas da sha biyu ne kamar yadda aka ji da bakinsa mutum ya faɗa abu da bakinsa ko a kuma wani zai zo sai wani ya bani sai a ce ranar kaza ga watan kaza aka haife sai wani ya ce a ba haka bane har sai dai shi baban ka ne in baban ka ne kam ya faɗa haka ba komai amma wani can ka ga yi za ka wace magana za a rinjayar haka kai da ka faɗa ranar da aka haife ka ko shekarar da aka haife ka وأنه في ليلة الجمعة ثاني عشر رمضان ثاني عشر رمضان sannan a daren juma'a aka haife shi sha biyu ga watan ramadan al-imam sakhawi ya kawo wannan a cikin abbaul lami wa mata abuhu wa huwa hamlun kun ga maraya ne yana ciki baban sa ya rasu fali za su bi biyu. da aka haife shi kawai sai aka mai da Ahmad dama baban shi sunan shi Ahmad sai ya rasu ba haifai ba yana ciki so aka da aka haife shi kawai shi kenan sai aka ce ya fita mai da Ahmad shi kenan shi yasa sunansa Ahmad ibn Ahmad وقال السخاوي إنه ولد بزبيدة أما إمام السخاوي شيء يتير با أول تنكرن نشير جاء أكا هيفيش با أجنن زبيدو أكا هيفيش ba falamma da bi sharjata amma lokacin da aka aka aka bayan an haife shi da a sharja ta raka ha, shi ya bar garin wa'ata zabida shi ya zo garin zabi shi yasa sai zama yana da nasba biyu ana ce masa asharji azzabidi asharji maulidan amma ne a Zabidi yu man sha'a an haife shi a sharja amma ba a nan ya ci gaba ya rayu ba sai dawo ne sai dawo garin eh, zabi kamar malam ibn taymiya rahmatullahi alaihi an haife shi a harran amma ƙarshe a ina ya rayu a dimashq annabin musallallahu alaihi wasallam da bi makka duk da ya rayu kusan rayuwarsa mafi a makka ne amma wata wuce ne bin madina ya rasu a madina وهي بفتح أولها وكسر ثانيها ثم ياء مسنات أن أنا سأظن كمان أقوي زبيد أقوي زبيدة أقوي ذاك جو اسمها لمن الزبيدي wannan shi nashi الزبيد ذاك مزايم فتحة sannan ba'un ka mata kassa sannan dalun da fatha sannan ba a sa ta'un zabidu kamar yadda wani yake cewa wai جديدة لا تسكن بها وعنك إذ فزدت فعيش هذه كدر فماء وماء تلك من صدر yace ka ga garuruwan nan guda biyu da zabidu da ta'id yace kaka zauna a cikin su fa aishu kadir abincin da ake ci a zabid ba da kyau an ce wata waina ce <laughs> wata waina ce ko yin wainar da ake raba ba almajirai ta aka ce da ruwa ake koya ta oho hmm? sannan wa ma'util kabir sabir ita kuma wancan garin na ta'in su kuma ruwansu daga wani dutse da ake ce mishi jabal sabir yake zuwa to ne kawai sunan garin zabid ba zubaida ba akwai wani gari zubaida wannan shi zabid mutumin da yake bibiya al'amuran yamen sanannen gari ne har yanzu yana nan madinatun mashuratun bil yaman birni ne shahararre a kasar yaman shi zabi kuma ta ayyamin ma'amun al'abbasi a zamanin sarki al ibnu haruna rashid al-abbasi aka buɗe gari aka kirkiri gari sun san garubuwa ya kamar yanzu misali abuja zamanin wa aka yi ta a najeriya zamanin murtala ko rahmatullahi alaihi zamanin murtala amma dawowa sai aka dawo lokacin baban gida ko to shi ne haifu na sha'a fiha domin sai ya rayu a nan ta tufiya har sai da ya rasu washtuhira bin nasabi ilaiha sai zama ya shahara da wannan nasabar zuwa ga zabidin faqila lahu zabidiyyu الشيخ زانا كما تأذبيه وقد جزم بنشأته فيها العلامة خان حقيقة ببما لدي الإمام صديق حسن خان يا كبة الدحكة قال وكان مدرسا بمدينة تعيز وزبيد كأبيه وجده يا غاي يا زم ما لدي أذبوه والنوغ الهديو يتعيز بكم زبيد ما جينا نسوى أنه جرين يا غايتي وأما مذهبه الفقهي أما مذهب na فهو حنفي huwa مذهب حنفي يعني كما أثبت ذلك العلامة السخاوي رحمة الله عليه في ترجمته أما الإمام السخاوي رحمة الله عليه يثبت عشان الضوء اللامع بيتاشي تعريف الزسيشي المحدث الأصيل يتي ما حديثه حديثي من أسعي الزين wanda ake masa laƙabi da zainuddin hafizu siraji kakansa kuma abdullatif ana ce masa sirajuddin الشرجي الزبيدي اليماني الحنفي أحد أعيان الحنفية هذا يتبتد عن مذهب الجيد الحنفي أحد أعيان الحنفية لما مذهب الحنفية سننكما ya yi fice ba a matsayin malami daga cikin manya-manyan malaman mazhabin hanafiya ta'allumuhu wa shuyuhu koyan karatun shi da kuma malamansa kasan haka ake ka'ida malami da ya zama malami ba ai haka nan kawai aka gan shi ya bulla ba yaushe ya koyi karatu wajen wa da waye je karatu haka malamai magabata suke sai mutum ya lissafa malamansa sai an lissafa malamin malaman mutum lima annahu wulida fi baiti ilmin wa salahin tun da an haife shi ne gidan ilimi da kuma eh, tarbiyya mai kyau faqad sa'adahu zalika ala ta'allumi ilmi mubakkiran wannan ya taimaka masa ya koyi ilimi da wuri وأخذه عن علماء عصره ya يكرم ilimi a malaman زمن da kuma malaman garinsu. famin shiyuhihi daga cin malamansa da al'imamu sahawi ya ambace su a cin abubuwan lale annafisul alabi akwai babban malami da ake ce masa annafisul alabi zaka ji yan yaman akan danganta zuwa ga alawiya saboda mafi yawancin su yan mazhabin zaidiyya yan mazhabin zaidiyya ta shi'a a cin mazhabobin shi'a da ake da su mazhabin zaidiyya ita ce mazhabin da ya fi kowanne sauki su matsalar su ita ce kwara ɗaya su a wajensu sai na ali kowa a cikin sahabbai amma ba su zagin kowane sahabi su matsalar su sai na ali kowa ya fi abubakar ya fi umar ya fi usman kare ya matsala ce kowa matsala ba ce matsala ce domin wannan zai jawo duk nasosan da suka zo sarahatan suka nuna fifikon abubakar da umar radiyallahu anhu ba a kansa babu saɓani a tsakanin ahli sunna to su duk ke da waɗannan nasosan ba wanda dama ake saɓani a kai shine shin ya fi Usman ibn Affan ko ko sai da Usman ibn Affan ya ci shi shine wanda akwai wannan saɓanin a tsakanin ahli sunna sannan saɓanin da ake da shi ba saɓanin bacin Usman a halifanci a kansa bane kamar yadda Malam Ibn Taymiyyah ya tabbatar a cikin al-Aqidatul Wasitiyya to shi yasa zaka ji al'alawi al'alawi al'alawi mutanen yana sannan akwai malami a tikiyul fasi alfas nan fasi nan fas nan fas ta maho hmm, wani su shehu tijjani garin su kai sannan daga cikin malaman su akwai ibn al-jazari ibn al-jazari mai kira'a ibn al-jazari mai ilmin kira'at mai muqaddima mai al-muqaddimatu al-jazariya malamin sai وقد لازمه وقرا عليه سنن النسائي حقيقة يا زونا يا لزم شيشي أوجن سيكرة سنن النسائي وسنن ابن ماجة أوجن سيكرة سنن ابن ماجة ومسند الشافعي سنن أوجن سيكرة مسند الشافعي مسند الإمام الشافعي دوما يا الإمام الجزري بشافعي نيكو حيث سنفهم كون مقدمة ميتي وزي كابيتي ها ba ya faɗi cewa shi da mazhabin shafi'iyya bane a ciki wani ya kawai su bana Allah shirye ku waye zai kawo a mukaddimar jiziriya baitin farko ne yace yawwa ga wani nan zai kawo da ne mu je bismillah يقول راجي عفو رب سامعي كيف محمد بن الجزري الشافعي هذا محمد بن الجزري كيسيني الشافعي جزاك الله خيرا الا اوردك انت زمج جامعة يساق فتح كلاس والعدة سنن للتافع العدة والحسن للتافع الحسن وكلاهما من تسبيب دلة فن ابن الجزري littafin sani shi rubuta kuma ya karanta da ya karantar da malamin mu'azzabili malamin sa na hudu abul fakhil maghazi maraghi qara alayhi taysir ya karanta littafin at-taysir a wajen sa sannan malamin sa na biyar az zainul barshati fa qara alayhi shifa a wajen sa yake kansa al-shifa bi ma'rifati hukuki al-mustafa na al-imam القاضي القاضي القاضي al-yahsudi ko wal'umda da kuma littafin al'umda wancan al'udda wannan al'umda sannan wa kitabahu a wajensa ya karanta masa ya karanta littafin dardul mukasaha an sanadil mufasaha sunan littafin na malamin nasa kenan sannan malamin sa na shida abul qasim ibn abi bakr al-usluqi al-usluqi sannan malaminsa na bakwai Sulaimanul Alawi sannan malaminsa na ƙarshe Ibn Khayyat da makamantansu duk waɗannan al azzabidi ya yi yayi karatu a wajensu ina son mu gama tarjamar tasa ne sai mu tsaya na manzilatuhu al-ilmiyyah wa wa talamizuhu matsayin sa ilimi da littafan da ya rubuta da kuma suwaye almajiransa kanan imamu zabidi wa aliman kabira babban malami ne wannan malamin namu wa in qallat tarjamatuhu duk da tarihinsa ya karanta lakin wasafahu man tarjama hu sai dai waɗanda suka ba da tarihinsa su siffanta shi bi annahu alimun muhajjisu wa adibun wa sha'iru suka ce babban malami ne na hadisi sannan masanin adabi ne sannan kuma yana da waƙe ya san adabi sannan kuma yana da waƙe وذكر العلامة السخاوي بعض musannafatihi daga cikin littafin da al-Imam Sakhawi ya ambata akwai wasu daga ciki akwai tabaqatul khawas ahli as sidq wal ikhlas siyaw awliya al-Yaman waliyan Yaman ya rubuta tarihin su sannan at-tajrid as-sarih li ahadith al-jami' as-sahih littafin mukenan yanzu sannan akwai littafin sa nuzhatul ahbab wa huwa mujalladun mujalladi ɗaya ne ya tabammanu ash'aran wa nawadir wa mulahan wa hikayatin wa fawaida littafi ne da ya tattaro hikimomi da waƙoƙi da abubuwan da ba ko ina kake samun su ba sune annawadir wa mula da kuma labarai na nishadi wa hikayatin da hikayoyi da kuma wasu fa'idoji na ilimi wannan littafin da al-Imam Sakhawi ya ambata kenan nasa wa amma ruhu, amma almajiransa falam akif alaman zakara lahu tilmizan mimman tarjama lahu ni ban ga malamin da ya kawo cewa ga almajirinsa ba sai na ce ولعله من قبيل العلماء الذين فضلوا تصنيف الكتب على تقويل الرجال وتقيل هنا تشمع لمن دا سكتي في جاء سهبو تلتاتي ياهو في يد سكران تلد متعال أقوي ما لمن دا سكيد وأن لن تنانا سنا جانا هبو تلتاتي ياتي سكران تلد تالي daga cin gudun sai kai ɗalibai wani musulun wani ya zo makaranta gobe ki zuwa ba za a rubuta a aji duk wanda Allah ya ɗau ya kaddara sai ya zo ya ɗauka ya karanta ko rubuta littafi ya fi karantar da mutane kun yadda ko ba ku yadda ba wanda bai zai zai daga hannu rubuta littafi ta rubuta littafi ya fi ka karantar da wasu mutane nawa ne ba su yadda ba ba ku da yawa ba wannan wai ba za ba a kalli in ka ce ba kai za ka zo nan wajen zama ka lasika ka tara kanka ga wani can a baya zo kai jawabi faɗi hujjarka ka ce ba ka yi ba ko? Eh. a ai dama wasu za su je su koya ai za su je su koya a wani waje ai Hmm? dalilin da ya sa wasu malamai suka ce rubuta littafi ya ce in ka rubuta littafi to ka rubuta ma duniya amma an ka karanta da ɗalibi kila shi wani ma daga nan kawai ya koma ci gaba da wata harkar tashi ya ba ta ilimin su nawa aka yi haka mutane nawa suka taso a matsayin almajirai amma daga baya sai suka narke kamar yadda eh, siga take narkewa a cikin kunu tun ana ganin ta ana ganin ta ana ganin ta har ta narke ta zama kunu suka ba harkar karatu za ka yi lissafa su Mamma littafi fa in ka rubuta yana nan Allah kada san mutanen da za su karanta daga cikin masu wannan ra'ayin a zamanin su akwai al Ibn al ya yi wannan ya ware wani fasali a cikin Sayyidul Khatir ya goyi bayan wannan fahimta kuma ya kawo hujjojinsa. Eh? to wallahu alam kowanne yana da fa'idarsa ka haɗa duka ka rubuta littafi sannan kuma karantar da mutane shi ne abin da ya fi so da haka watakila yana cikinsu wallahu alam wafatu yaushe ya rasu توفي الإمام الزبيدي يوم عاشر أو حادي عشر من شهر ربيع الثاني يا رتشي فرة شاء رانر شاء يقو كوهو مقو شاء إيجا ربيع الثاني ربيع الثاني واتو ربيع الآخر سنة ثلاث وتسعين وثمانمائة a shekara ta ɗari takwas da casa'in da uku kage yana cin malaman karniyar tara ina jin wannan shine dalilin da ya sa imam ibn hajar rahmatullahi alaihi bai ambace shi ba a cikin addu'ar kamin domin duk wani malami da ya isa ya rayu a karni na takwas to ibn hajar ya ambace shi a wannan littafin nasa littafi ne mai daraja sosai shekara ta ɗari takwas da tasa'in da uku al'allamatu zabidi ya rasu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a Allah ya ji kansa ya gafarta masa ya yi masa rahma rahma wacce take mai yalwaciya kuma insha allahu ta'ala a nan za mu tsaya na zata za mu iya gamawa a wannan satin sai sati ne zuwa mu fara karatun muqaddimar littafin amma dai ala ayi halin saura ɗan kaɗan in mun zo sati mai zuwa sai mu karasa da izinin Allah daga nan kuma sai mu shiga cikin littafin kai tsaye Allah ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon fa'idantuwa da abin da zamu karanta ya kuma sa albarka a cikin abin da zamu karanta wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh